يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا sai aka haifar masa da yahaya yayin da ya kai shekarar da za a iya yi masa magana sai muka ce masa ya kai yahaya ka riƙe attaura da ƙarfi da ƙoƙari kuma mun ba shi fahimta da ilimi da ƙoƙari da jajircewa tun yana shekarun yarinta